يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا shine darasi na karatun alhujjatu fi bayanin mahajja da muke gabatarwa littafin al'imam ismail bin muhammad al-taimi rahimahullahu ta'ala a yau za mu ci gaba a mujallar na farko shafin 428 a ɗaya littafin kuma shafi na 421 insha Allah za mu karanta hadisi na 425 shine hadisin da ya zo a ƙarshen babin wannan darasin yana ɗauke da bayani na farko a kan mushkilolin isra'i an samu mushkiloli game da hadisai waɗanda suka zo da labarin tafiyar manzon Allah sama annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi sama to an samu hadisai daban-daban daga sahabbansa waɗanda suka ba da labari waɗannan hadisai sun zo da mushkiloli ma mushkilolin suna da yawa to waɗannan mushkiloli malamai sun yi bayanai a kansu daki-daki idan baka san waɗannan bayanan ba sai ka ɗauka kamar akwai tufka da warwara don haka yasa mai littafin nan bayan ya kawo hadisai waɗanda suke ɗauke da bayani game da tafiyar da annabi muhammad tafiyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi zuwa sammai sai kuma ya zo da bayani game da warware waɗannan mushkiloli wato zai taimaka maka ka samu kyakkyawar fahimta game da bayanai da suka zo a cikin hadisai da suke bayanin al-isra wal mi'raj to sai ya kawo mana riwaya ta ƙarshe a wannan babi riwaya ta ƙarshe da take bayanin tafiyar manzon Allah sararin samaniya yace riwayatu abi zarrin ita ce riwayar sahabinsa abu zarrin al radiyallahu anhu أخبرنا عمر بن أحمد أخبرنا أبو سعيد النقاش أخبرنا علي بن عيسى بن محمد بن المثنى الماليني أخبرنا الحسن بن سفيان الشيباني حدثنا هرملة بن يحيى حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب sai ya ce an anasin radiyallahu anhu wannan ma hadisin anas bin malik ne anas bin malik sahabi ne idan muka dubi waɗannan hadisai da malamin nan ya kawo a littafin nan zaka ga ya yi ta kawo mana riwayoyin anas akwai hadisin da anas ya ruwaito daga wani sahabi shi ne malik bin sa'asa'a ya kuma kawo nashi riwayar shi kansa da ya ruwaito daga manzon Allah sannan yanzu ga riwayar da shi kuma har yanzu dai ana zai bayar daga abu zari Allah ya samu gane wato sahabbai akwai manya akwai yara ana bin malik yana cikin matasa abu zar al-gifari babban mutum ne malik bin sa'sa'at al-ansari babban mutum ne akwai manya waɗanda sun ruwaito hadisai don haka zaka samu ƙaramin sahabi ya ɗauki hadisi daga wurin babban sahabi baya ga cewar shi kansa akwai hadisin da shi ma ya ruwaito kai tsaye daga manzon Allah to wannan riwayar ba tashi bace ai kaga yake an anasin qala anas ya bada labari yace kana abu zarrin radiyallahu anhu abu zarr al-gifari babban sahabi karamin sahabi yake bada labarin babban sahabi abu zarr al-gifari ya kasance yuhaddisu yana ba ta labari da kuma ba shi kadai ba ne asali ma a riwayar yadda ta zo anas ya faɗi mutane guda biyu ne amma ga anan sai kawo mana mutum guda kawai ya ce kana abu zarrin yuhaddisu wa ubayyu bin ka'abin asali hadisin anas ya ce da abu zarri da ubayyu bin ka'ab wanda duka manyan sahabbai ne suna ba da labari game da isra'i da al na annabi muhammad salawatullahi wa salamuhu alaihi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala suna cewa annabi ya taɓa ba da labari ga sahabbai waɗannan manyan sahabbai suna cewa annabi ya taɓa ba da labari game da tafiyarsa kuma wannan yana karantar da mu muhimmancin amana Allah ka samu iya riƙewa ko da magana ce za ka bayar yana da kyau ka yi adalci wa iza kuntum fa'jilu kaga Anas bin Malik yana iya cewa annabi ya ce kuma gaskiya ne amma sai ya faɗi gaskiyar magana ba shi ya ji daga manzon Allah ba ya ce da Abu Zarri da Ubayu bin Ka'ab suna ba da labari annabi ya ce Allah ya sa mu gane kaga shi bai ji da kunnansa ba amma akwai riwayar da ya ji da kunnansa wanda mun karanta a baya a wannan littafi mun karanta riwayarsa shi kansa da ya ji manzon Allah ya yi bayani amma wannan riwayar yana ba da labarin abin da wasu manyan sahabbai suka ji daga annabi suka gaya mar shi karamin sahabi to ga yanda labarin ya zo anna rasulullahi kala cewa manzon Allah ya taba gaya musu furija bai baiti an yaya saman rufin ɗaki na annabi yake gaya bai akwai wata rana ya ce wa annabi makka lokacin ina makka kaga kenan tun kafin annabi ya hijira ya dawo garin madina annabi ya ce yana garin makka sai aka yaye rufin ɗakin idan aka ce furija an buɗe an buɗe rufin ɗakin da nake ciki wa annabi makka da aka bude fa nazala jibrilu sai mala'ika jibrilu ya sauko to da shi mala'ika bai bukatar kofa kuma koma ba a yaye ɗakin ba mala'ika jibrilu zai iya shigowa da a mala'ika jibrilu ya shigo fa nazala jibril mala'ika jibrilu ya sauko a ɗakin to sai annabi ya ce fa farraja sadri sai ya bude kirjina wato sai mala'ika jibril ya kama kirjin annabi muhammad ya bude sun salahu sai ya wanke kirjin kaga bai ce kalbi ba ya ce sadiri kirji na gaba daya kaga ba zuciya kaɗai ba ne ya wanke kirjin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce min ma'i zamzama da ruwan zamzam ya tabbatar mana ruwan da aka wanke kirjin annabi da shi to ko wannan kaɗai ka samu ya isa ka gane albarkar ruwan zamzam ya isa ka gane albarkan ruwan zamzam sun maja a Austin sai ya zo da wata tasa tasa asali idan aka ce tasa ana nufin aniyatun min sufuri wato wani maɗauki ne wani kwano ne na karfe. amma abin nan ana yin shi ne da silva eh, abin nan eh, da abin da ake ce ma sufuru kenan kamar farin karfe. wato tasa tana daga cikin kwanuka da mutanen da suke amfani da shi annabi ya ce an zo da tasa min zahabin wannan tasar ba ta duniya ba ce kwanon na zinari ne kwano na zinari eh, kuma akwai riwayar da ta nuna cewa daga aljanna aka zo da wannan kwano wannan kwanon mumtali'un hikima. yana cike da hikima yana makare shine mumtali'un wannan kwanon yana makare da ilimi wa imanan da kuma imani fa afragaha fi sadri sai ya farara abubuwa guda biyu ina a cikin kirjina thumma atbaqahu sannan sai ya rufe wannan haka zaka gani a littafai inda luga kamar lisanul arab mujallal tar shafin 117 da ake ce ma a fasto kwano ne wanda mutanen da suke amfani da shi an zo da wannan kwano daga gidan aljanna kwanon kuma na zinari yana cike da hikima da imani manzon Allah ya ce sai mala'ika jibril ya kwarara a cikin sun thumma ƙahu sai ya rufe domin yi magana game da wannan gaba wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam mun yi bayani akai inda muke tafsirin ayar farko ta suratul isra'i mun kawo bayanin al-imam an-nawawi Allah ya masa rahma al-imam an-nawawi da shike wannan hadisin yana sahihu muslim yayi magana game da wannan ah, abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa zaka gani a sharhu sahihi muslim juz'i na 2 shafin 32 yace gaskiya malamai sun samu sabanin fahimta game da abin da annabi yake nufi tunda babu wanda yake da yaƙini game da al'amari iya abin da annabi ya faɗa shine aka sani manzon Allah ya ce mala'ika jibril ya buɗe kirjinsa ya wanke da ruwan zamzam an zo da tasa daga aljanna wannan kwanon yana ɗauke da abubuwa guda biyu hikima da imani haka annabi ya faɗa ya zuba ya rufe to kaga tunda annabi bai bayyana me hikiman nan me imanin nan tunda annabi bai bayyana ba ba abin da za a yi mutum ya san haƙiƙanin bayani game da abin da manzon Allah yake nufi shine yace aqwalun kasira muttariba fahimta daban-daban zaka gani malamai suka yi game da waɗannan abubuwa guda biyu din yace safalana minha amma da muka tace waɗannan fahimtocin waɗannan bayanai na malamai annabi yace an zuba abubuwa guda biyu a cikin wannan kwanon akwai hikima akwai imani me ake nufi to fahimta da tafi inganci shine al-ilmu Allah ya kawo ilimi ya zuba a kirjin manzon Allah wannan ilimin da shine annabi ya gane abubuwan da ke sama kuma haka ne an in ka lura a yanzu haka turawa suna nan an saka eh, an saka tabaru na hangen nesa ana ta leƙe taurari wai za a ga ko akwai wata halitta a sararin samaniya suka ce ba komai me yasa saboda ba su da ilimin gane halitta to lokacin da za a tafi da annabi sama iyakar ilimin da annabi yake da shi na duniyan nan ne idan ba a zuba maka ilimin sama ba wallahi in ka je har ka je ka dawo ba za ka gane komi ba sai ka ce ni na wuce wata guguwa na wuce iska na wuce alhali halittu ne ba kama sani ba to abinda Allah ya yi wa annabi kenan tunda za a tafi da manzon Allah sama bari a zuba mar bari a zuba mar ilimi da zai gane halittun da ke sama ko a nan duniya yanzu muna kiliya da aljanu da sauransu amma kana ganin su ne in ma an faɗa wani zai karyata a ce kai babu wani aljani saboda me ilimin ka Allah bai baka lakanin da zaka gamsu ba amma annabi da za a tafi da shi sama shine sai aka zuba ma kirjinsa ilimi wanda sai ya zamanto basirarsa ta buɗe gaba ɗaya wannan fahimta ita ce mafi inganci wanda aka yi wanda alimamu nawawi ya faɗa na na ɗaya wato ilimin da farko ya shafi eh, al-ma'rifatu lillah sanin girman Allah sanin girman Allah saboda koda koda ka duba turawa Allah ya basu basira suna hangen taurari daga nan nesa matun da babu tsoron Allah wannan bai sa musu komai ba mamaki ma akan teburinsa akwai kwalban giya yana lekawa yana gani kaga duk iya ganin abin da ya gani na kuduran Allah ba zai sa ya ji ƙara tsoron Allah ba to shi manzon Allah da farko Allah ya zuba mar ilimin sanin girmansa don haka duk abin da annabi ya gani sai ya dada sanin kuduran Allah ya fi ƙarfin tunanin ɗan adam ma'ana fadil basira sannan Allah ya ƙara mar kaifin basira wa tahdibin nafsi aka tsarkake ransa Wata tahqiqil haqqi lil amali bihi da aka tsarkake ransa saboda ka duk ilimin da annabi ya gani da ya dawo sai ya ƙara mar sanin Allah ya ƙara mar tsoron Allah haka annabi ya faɗa manzon Allah haka ya faɗa saboda ka tafiyar ta zama wa'azi ta zama ƙarin ilimi ga manzon Allah wannan ko babu shakka ka gane saboda akwai hadisin Abu Zar al wanda kamar misali wannan hadisin da muke karantawa ai riwayar ta Abu Zar ce wanda yake ba ma'anas labari akwai wani hadisin daban wanda annabi yake ce mu sahabbai inni ara ma la tarawna a yanzu haka ina ganin abin da ba ku gani wa asma'u ma la tasma'una a yanzu haka ina jin abin da ku ba ku ji ya aka yi saboda wannan ilimin da Allah ya zuba a kirjin manzon Allah kaga su ba a sa musu ba saboda haka ba za su sani ba annabi yana zaune yana ganin abu kai baka gani sai manzon Allah ya ce sama'u ana zaune ne ma fa ana zaune ne a masallaci manzon Allah yake ga masahabbai a yanzu ina jin abin da ba ku ji ina ganin abin da ba ku gani a yanzu sama ta yi wata ƙara amma ba ku ji ba sai manzon Allah ya ce wa huqalaha anta ita kuma ya cancanta ta yi ƙaran ya cancanta wannan ƙaran da ta yi ya cancanta a ce ta yi saboda me saboda nauyin halittu da ke kanta amma kaga mu ba za mu iya gani ba manzon Allah ya ce ma fiha mawdi'u arba'i asabi'a babu inda zaka samu fadin yatsa hudu a sararin samaniya illa wa malakun wabi'un jabhatahu sajidan lillah face akwai mala'ika wanda ya dora goshinsa ya dora ya saukar da goshinsa yana sujuda ga Allah subhanahu wataala annabi yana ga masahabbai amma inda mu za mu daga idanunmu mu kalli sama ai fili ne kawai shi kuma manzon Allah yake babu fadin yatsa hudu a sama face akwai mala'ika da ya dora goshinsa yana sujuda ga Allah to ka tuna yawan waɗannan mala'ikun a ce duk suna kan sama ai nauyin ya kai nauyi saboda ka yi sa sai saman tana ƙara Shi ne manzon Allah ke ga wasu habbai ya ce wallahi eh, akwai riwayar da ta zo nan wanda eh, annabi sallallahu alaihi wasallam da yake faɗa za ka gani a tafsirin suratul safati wanda ibnu kasir ya kawo aya ta 164 inda Allah yake ba da labarin bayanin mala'iku mala'iku suke cewa wa in wa ma minna wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum babu wani daga cikin mu mala'iku face na da wurin tsayuwarsa na musamman kuma sananne babu wani mala'ika face akwai wurin tsayuwarsa a sararin samaniya sai manzon Allah ya ce wallahi lau da kun san abin da na sani ba bahiktum qalilan da dariyar ku kadan ce wato da wannan ilimin da Allah ya zuba a girjin annabi da a ce an buɗe namu kira zan an zuba to wallahi ba mu sake dariya har mutum ya mutu saboda za ka ga tashin hankalin da baka taɓa tsammani ba manzo Allah ya ce dariyar ku kaɗan ce wala bakaitun kasira kuma wallahi da kun yi kuka mai yawa annabi ya ce da kuna da ilimin da nake da shi wa ma talazzastun bin nisa'i alal furushi zaka kwanta da matarka akan shimfiɗa baka sha'awarta saboda tsabar tashin hankali saboda tsabar tashin hankali manzo Allah ya ce kai ba ma zaman gida ba wala kharajtum ila su'udati taj'aruna ila Allah ba za ma ku iya zama a cikin gari ba kowa zai fita bayan gari a haukan tsaunuka ana kururuwa saboda mutum bai san makomasa a kiyama ba wannan za ka gani a silsilatu sahiha hadisi na 170,722 eh, hadisin da annabi ke bayan da riwayar abu zarar fari. sannan akwai hadisin anas bin malik kuma har yanzu wanda yake cewa wani lokaci annabi yana hudu ba ya ce wannan hudubar da annabi ya yi ana bai manta ba ya ce ma sami'tu mislaha qab ban taɓa jin hudu ba irinta ba in ji ban taɓa jin hudu irin wannan hudubar ba a cikin wannan hudubar sai annabi ya ce lau ta'lamuna ma a'lamu da kun san abin da na sani la kalilan wallahi da kun yi dariya kaɗan. wala bakaitun kasiran kuma da kun yi kuka mai yawa lokacin da annabi ya faɗa yana hudu ba ana sai ce fagat a asabu rasulullah duk masallaci sai sahabbai kowa ya ɗauki mayafinsa kawai ya rufa kai lahum halilu sai kana ji ana ta kuka masallacin manzon Allah gaba ɗaya masallacin babu wani sahabi da bai fashe da kuka ba saboda maganar manzon Allah wannan hadisin ma yana sahihu bukhari ka dubi tafsirin suratul ma'ida kuma yana sahihu muslim hadisin 2359 so kaga anan daidai wannan gaba za mu iya fahimtar me dalilin da yasa aka bude kirjin manzon Allah ai zaka ce a to za a tafi da annabi sallallahu ba wasallam sai a dauke shi ai tafiya ba kawai a'a inda za a kai ka wata duniya ce ta daban rayuwar ba irin ta doron kasa ba wallahi rayuwar ba ɗaya bace don haka kana buƙatar ilimi kafin ma ka gane yanayin rayuwar can shi yasa sai Allah ya zuba wa annabi ilimin sai aka kai shi kaga kenan manzon Allah bai da buƙatar sai an sanar da shi don haka annabi yana tafiya yana ganin iko yana ganin ikon Allah linuriyahu min ayatina eh, min ayatina saboda mu nuna ma annabi wasu daga cikin ayoyin mu kuma Allah ya nuna ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayoyinsa masu girman gaske to mu ci gaba bayan mala'ika jibril ya wanke kirjin manzon Allah annabi ce sun akaza bi sai ya kama hannuna fa araja bi sama'i sai ya haura da ni zuwa sama falamma ji ina sama a duniya lokacin da muka isa sama ta kusa qala jibrilu li khazin samai sai mala'ika jibrilu ya ce mai adanar sama ta kusa mai adana shi akwai mai gadi kenan mala'ika jibrilu ya ce iftah ka bude mana qala sai ya ce man haza waye wannan qala sai ya ce haza jibrilu qala sai ya ce hal ma'aka ahadun akwai wani a tare da kai qala sai ya ce na'am ma'i muhammadun tare da ni akwai Muhammad kala sai ce wa ursila ilai an aika mar ne kala na'am yace kwarai fa fataha sai ya bude falamma launa lokacin da muka haura a sama ad-dunya sama ta kusa din nan idza rajulun sai ga wani mutum wato suna shiga sama ta kusa sama ta ɗaya kenan Eh, maimako a ce sama ta ɗaya sai a ce sama ta kusa don ita ce mafi kusa da mu sai ga wani mutum a wannan saman an yaminihi aswida ta damansa akwai wasu baƙaƙe wa an yasarihi aswida kuma ta hagunsa akwai wasu baƙaƙe fa'iza nazara ƙibala yaminihi idan ya dubi sashin damansa bahika sai ya fice da dariya wa idza nadara qibala shimalihi idan ya dubi sashin hagunsa baka sai ya fashe da kuka kala sai mutumin nan yace marhaban bin nabiyyi salihi mara da zuwan annabin kwarai wal ibn salihi kuma dan kwarai mara da zuwan annabin kwarai kuma dan kwarai qultu li jibril sai na ce wa mala'ika jibril man haza waye wannan kala sai ce haza adamu wannan shi ne annabi adam alaihi salam to sai mala'ika jibril ya mar bayani ka fa duk yadda aka zuba wa annabi ilimi akwai kuma ilimin da dole sai an mar bayani akwai abin da dole sai an masa bayani ta ma kai in ba zuba maka ilimin ba in ka je sama ba za ma ka ga annabi adam din ba bari ka ga waɗannan rayukan dama ba komai Allah ya sanar da annabi Muhammad ba ba komai saboda ka in kana karanta hadisan al-isra wal mi'raj zaka ga wasu wuraren shi kansa annabi yace babu wanda ya sani sai Allah don haka ba kowane ilimi ne Allah ya sanar da annabi ba sai ilimin da yake da alaƙa da tafiyar tashi to nan yake tambayan mala'ika Jibril, eh, mala'ika jibril yake masa bayani wa hadhihi al-aswidatu an yaminihi kaga bakake dake damar annabi adam din nan wa an shamalihi da kuma hagunsa nasamun rayuka ne kaga sai faɗa mai ce rayuka ne wato ko a nan duniya wallahi sai ka haɗu da rai baka ma san ran wani ran wani bane saboda baka sani ba sai an ma bayani kaga mala'ika jibril ke ga annabi yake kaga bakaken nan ta dama da hagu rayuka ne nasam nasamu banihi rayukan 'ya'yansa, asali kalman an-nasamu da an-nasmatu da larabci ma'ananta shi shine rai wato rayuka banda jiki rayukan 'ya'yan annabi adam ai annabi adam shine kakan kowa da musulmi da kafiri duk wanda dan adam eh, asalinsa annabi adam to kuma kaga cikin zuriyar annabi adam akwai na kware akwai na banza Allah ka sai ya ce fa ahlul yamin minhum waɗanda ke daman annabi adam ɗin nan ahlul su sune yan aljanna Allah ka samu na ciki wal aswidatu waɗancan baƙaƙen an shimalihi waɗanda suke hagunsa ahlun nari yan wuta ne fa idza nadara wannan duk bayanin mala'ika jibril ne fa idza ƙibala qibala yaminihi idan ya dubi ta gefen damansa bahika sai annabi adam ya fashe da dariya wa ƙibala nazara qibala shimalihi idan ya dubi ta gefen hagunsa baka sai ya fashe da kuka to kaga wannan hadisi na Abu Zar al riwayar Abu Zar al da Ubay bin Ka'ab Allah ya kara musu yarda to nan muka samu mushkila ta farko mushkila ta farko ko da yake ba za ka iya ganewa ba sai ka tattaro hadisan za ka iya fahimta idan ka haɗa hadisan manzon Allah a wuri guda za ka iya fahimta misali bari ka gane inda mushkilar take akwai hadisin abu huraira shi wannan hadisin bai shafi isra'i da miraji ba hadisin ya shahara wanda ana yawan karantar da mu game da yadda ɗan adam yake barin duniya yadda ake karɓar ran mutum yana daga cikin hadisai mafi inganci waɗanda suka bayanin yadda Allah yake karɓar rai wanda hadisin manzon Allah yake cewa almayyitu tahdurhul mala'ika idan mutuwa ta zo sai mala'iku su zo wato idan lokacin mutuwar mutum ya yi mala'iku masu karɓar rai za su zo fa'iza kanar rajin salihan idan mutumin ƙwarai ne kalu waɗannan mala'iku za su riƙa rarashinsa, ukuruji hamida ayyatu hannafsu tayyiba kanat fil jasadi tayyibi ukuruji wa abshiri bi rauhin wa raihanin wa rabbin gairi gabbani haka annabi faɗa wannan shine abin da mala'iku za su ringa faɗa marai na ƙwarai rarashi ne babu shakka don rai ba zai rabu da jiki ba sai da rarrashi saboda sabo waɗannan mala'iku suna cewa ya ke rai wanda dama can kina cike da abu an eh, hali na yabo ya ke rai wanda ke tare da hali na yabo wato an yaba ma kokari an yaba ma kokarinka rayuwarka abin yabo ne da kaga mutumin da yake kyawun karshe kenan sai ce ya ke rai mai abin yabo ayyatu hannasu ba. ya ce rai mai tsafta mai kyau kanat fil jasadi tayyib rai da yake jikin jiki mai kyau rai na kwarai a cikin gangan jiki na kwarai ukhruji ki fito wa abshiri albishirinki fito wanda zaki ba wahala bace sauki ne ki fito bi rauhin wa raihani akwai abinci karka ji tsoro wato kaga ana rarrashin ka domin idan mutuwa ta zo za ka yi tauto zaman kabari ga irin wannan dadewa wa zai kai min girki mala'ika zai ce akwai akwai abinci ka damu inda za ka tafi akwai abinci wa raihanin akwai hutu ba ma kamar duniya ba sai ka je ka nemo abincin za a yi a nan ko amma a can kana da hutun da ba ka da irinsa ba ka taɓa samun irin shi ba ga abinci ga hutu to babban abu ma wa rabbin gairi gabanin za ka haɗu da Allah wanda baya kushi da kai wannan shine babban rabo to waɗannan kalmomin su ake faɗa wa musulmin ƙwarai wanda a dalilin haka rai ɗin yake fitowa mala'iku su karɓa kagaran da kansa zai fito ba zai ki fitowa ba wanda ya tabbata a hadisin manzon Allah shi mutumin ƙwarai yana ba da kansa ga Allah amma kafiri bai ba da kansa sai dai a fisga فلا تزال يقال لها zalika manzon Allah yake ba za a bar faɗawa mutum haka ba ana ta faɗa masa hatta ta kharuja har sai rai din ya yana fitowa mala'ikun idan sun karba sun mayu oraju biha ila sama sai a tafi sama da wannan ran fa yustaftahu laha idan an je sama sai a nemi a buɗe ƙofa fa yuqalu sai a ce man haza faiqalu sai a ce fulan ai wane ne muka zo da shi na za su ce marhaban bin nafsi ka kanat fil jasadi mara maraba da zuwan rai mai tsafta wanda ke jikin jiki mai tsafta udkhuli hamida shigo sama dama kina da hali na yabo wa abshiri albishirinki bi rauhin wa raihanin wa rabbin gairi gadbani albishirinki zaki samu abinci zaki samu hutawa za ki haɗu da Allah baya fushi da ke kaga yadda waɗannan mala'iku suke faɗa wa mutum kafin a karɓi ransa haka ma mala'iku da suke sama ta ɗaya za su faɗa ƙala ce fala ya zalu yi ƙalu laha idan an tafi wannan sama haka za su faɗa idan an tafi wancan saman haka za su faɗa fala ya zalu yi ƙalu laha hatta yanta hiya biha ila sama ilati fiha Allahu azza wa jalla in ji annabi sallallahu alaihi wasallam haka za a tafi sai an kai saman da Allah yake nan haka manzon Allah ya faɗa saman da Allah yake saman saman shi wato sama ta bakwai kenan to idan an je ga Allah an kai masa kaga ya bada cewa rai na mumini ya samu isa har ga Allah don haka duk musulmin da ya mutu sai an kai ransa ga Allah babu ko shakka to sai manzo Allah ya ce wa idza kana rajulu su idan mutumin banza ne fa idan an ɗauko ran kafin ma ya fita idan mala'ikun sun zo za su rika cewa ukurji an nafsul khabisa ya ke kazaman rai ki fito wanda ya nuna maka mutumin banza kafin ya mutu ya san mutumin banza ne saboda kalmomin da mala'iku za su yi ta gaya mara أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث أخرجي ذميمة كفتو دا أيبو وأبشري البشرينك قا أبن الله يفدى القرآن بحميم وقصاك وآخر من شكله أزواج وأن القرآن يفدى البشرينك قا أذاب دك جرينك فلا تزال تخرج babu yanda mutum ya dole ya bada kansa idan ran ya fito sun mayu oraju biha sai a karɓi ran mutumin banza ila sama sai a haura sama ta laha sai a nemi a buɗe ƙofa fayuƙalu sai a ce man haza waye wannan fayuƙalu sai a ce fulanin aiwa ne ne muka zo da ransa fayuƙalu sai a ce la marhaban bin nafsul khabisa ba ma maraba da zuwan mummunan rai allati kanat fil jasadil khabisi wanda ya tabbata a jikin mummunan jiki irji'i ku koma da shi zamima yana tare da aibu ba za mu bude kofan ba shine sai manzon Allah yake fa innahu la yuftahi laki abwabus samai haka manzo Allah ya faɗa ba za a bude ma wannan ran kofofin sama ba mala'ikun da suke gadin sama ma haka za su faɗa ba za a buɗe duk wata kofa ta sama rai na mutumin banza ya shiga ba to sai manzo Allah ya fatur fatur salmina sama'i daga gurin za a sake ran za a wurgo shi thumma tasiru ila al-qabr ya dawo kabari hadisin nan yana al-musnad al-imam Ahmad yana hadisin 8769 kuma malaman hadisi da yawa sun inganta kamar al-imam Zahabi a littafin Kitabul Arshi hadisin 29 yana sahihu Ibn Majah hadisi na shida. wannan hadisin Abu Hurairah muka karanta kuma hadisin ingantacce ne wanda yake bayanin yanda ƙarshen rayuwar ɗan adam ke kasancewa to idan muka dubi wannan hadisin ingantacce ne hadisin da muke karantawa shi ma ingantacce ne wannan hadisi da muke karantawa a littafin nan ya ce da Annabi Muhammad ya shiga sama Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya shiga sama da shi da mala'ika jibrilu sai ga annabi adam damansa bakakin rayuka hagunsa bakakin rayuka a nan in muka dawo hadisan abu huraira idan mutumin banza ya mutu ransa na shiga saman bai shiga to kaga nan kenan akwai mushkila ko akwai mushkila annabi adam yana ina yana sama ta daya annabi ya tarar da annabi adam daman sarayuka hagun sarayuka ko mala'ika jibril ya tabbatar mar waɗancan rayuka da ke daman annabi adam rayukan mutanen kwarai ne waɗancan rayuka da ke hagun annabi adam rayukan mutanen banza ne shi kuma hadisin nan da muka karanta na abu huraira ya nuna cewar idan mutumin banza ya mutu ransa bai shiga sama to ya aka yi ran mutumin banza yake tare da annabi adam a sama kaji inda mushkila take ba shakka malamai sun yi magana akai wanda rashin sanin haka zai dauka ka shi yasa malamin nan ya ware babi musamman saboda warware irin wannan mushila domin idan ka gamu da makiyin Allah sai ce maka ai labaran ƙarya ne ko wallahi babu shakka gaskiya ne to sai dai fa kaifa takunu mujtami'a fi samai ya za mu hada waɗannan hadisan guda biyu tun da shi ran mutumin banza baya ma shiga sama ran mutumin banza baya haurawa sama babu shakka wanda alkur'ani ma ya faɗa la tufattahu lahum abwabus samai ba a bude musu kofofin sama wala yadkhuluna aljanna kuma kafire ba za su shiga aljanna ba hadisin abu hurairah shi ma ya inganta manzon Allah ya faɗa mala'iku da ke gadin kofofin sama gaba ɗaya idan aka zo da rai na mutumin banza za su ce la yuftahu laki abwabu sama'i ba za a bude miki kofofin sama ba kuma abinda annabi ya faɗa fa tursalu minas sama'i za a sako wannan ran daga sama ran mutumin banza ba zai wuce sama ba amma kaga mutumin kirki za a kai ransa har sama ta bakwai inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka sa rayukanmu na ciki babu shakka wannan abu ne mai sauki na fahimta daga cikin malamai da suka yi magana akai akwai da malamin da ake kiransa almulla aliyu alqari mai littafin mirkatul mafatih yakan warware mashkiloli na hadisai in ka dubi hadisi na 5864 yana cewa na ɗaya abinda annabi muhammad ya faɗa ya tarar da annabi adam damansa akwai rayuka na mutanen kirki hagunsa akwai rayuka na mutanen banza abe ce maka rayukan waɗanda sun riga sun mutu ba kaga rayukan waɗanda ma ba su zo duniya ba ne Allah ya samu gani ai annabi adam shine kakan yan adam gaba ɗayansu shine kakan yan adam gaba ɗaya saboda haka duk wata zuriya tana tare da shi rayukan ba su riga sun zo duniyan ba bare su zama na banza ko na ko na kirki amma Allah ya sani akan hukuncinsa tun da aka halicci annabi Adam Allah ya san rayukan da za su tafi aljanna ya san rayukan da za su tafi wuta babu shakka tun Allah ya halicci annabi Adam domin akwai hadisai da dama waɗanda sun tabbatar da haka bayan Allah ya halicci annabi Adam ya ciro rayukan daga ƙashin bayansa ya zuba a gaban annabi Adam, dama da hagu ga na ƙwarai ga na banza, Allah ya ɗauki alkawari a wurinsu. Kaga kenan ba su ma riga sun zo duniya ba, Allah ya riga ya san su tun ba su zo duniya ba. To kaga in ka san da haka, babu maganin tuka da warwara, kowane hadisi yana matsayinsa. Amma idan kafiri ya riga ya zo duniya, to ba ransa ne yake sama yake gefen annabi adam wannan fassara guda da kuma babu shakka gaskiya ne domin akwai hadisai daban-daban waɗanda sun tabbatar da wannan bayani to na biyu malamai suke cewa inda annabi adam yake a sama ta ɗaya ne kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana shiga sama ta ɗaya sai ga annabi adam kuma ga abin da mala'ika jibrilu ya faɗa ma annabi adam waɗannan rayuka na hagu da annabi adam rayukan yan wuta ne na dama ga annabi adam rayukan yan aljanna mu ma ƙaddara rayukan matattun ne sai malamai suka ce ai ba lallai bane ya zama suna tare da annabi adam a gurin ai abinda manzon Allah ya faɗa idza nazara qibla yaminihi idan annabi adam ya dubi damansa sai yayi dariya idan ya dubi hagunsa sai ya yi kuka dama da hagu kaga kenan ba wai yana nuna cewar rayukan kafiran suna nan a gurin ba ne ba wai a daidai gurin suke ba amma damar annabi adam aljanna ce hagun annabi adam wuta ce ai kaga sama ta ɗaya ne ba ce sama ta biyu ba saboda ka daidai iyaka Allah ya aji annabi adam daidai iyaka saboda haka idan annabi adam ya dubi damansa to zai ga makomar waɗanda sun tsira shi yasa malamai suke cewa wa bi annal jannata kanat fi jihati yamini adama annabi adam yana mararraba ne a sama din mararaba daidai iyaka damansa hanyar aljanna ne hagunsa annaru fi jihati shimali hanyar wuta ne domin haka idan aka zo da rai idan dama ba a ba da damar wucewa da shi sama ba sai a yi hagun annabi adam da shi ga ai abin da mahadisin ya faɗa fatur salo sai a sako ran daga wurin ba ce za a dawo da shi ba sai a sake shi Ka ga damar annabi adam aljanna ce makoma ce mai kyau hagun annabi adam fa makoma ce mara kyau wa kana yukshafu lahu anhuma amma shi annabi adam alaihi salam ko da shike yana sama ta daya ita kuma aljannar ba a sama ta ɗaya take ba amma hanyar aljannan daga inda annabi adam yake ne wutan daga inda annabi adam yake ne don haka annabi adam sai Allah ya marbaiwa ya gane aljannan daga inda yake duk da ce aljanna tana da nisa ba wai tana tare da annabi adam a wurin bari don haka yana iya ganinta yuk lahu anhuma Allah ya yaye mar aljannan daga inda yake yana iya hangenta kuma daga inda yake yana iya hangen wuta wannan fasara guda kenan saboda haka yasa in ka dubi bayanin da malamai suka yi zaka gane hadisan babu tubka da warwara babu shakka wato yahtamilu anna nasama almar'iyya hiya allati la tadkhulu al-ajsada ba'du ya zami mu hada na'am rayukan da annabi ya gani gefen daman annabi adam da hagun annabi adam ba su riga sun zo duniya ba tukun wannan ne wannan ita ce fahimta mafi inganci wanda kuma ta dace da hadisai daban-daban daga manzon Allah babu inda annabi ya ce waɗannan rayukan da ke tare da annabi Adam an riga an halice su amma kar mu manta shi fa Allah ya riga san makomar kowa ya san makomar kowa da ka zo duniya da baka zo duniya ba Allah ya san in ka zo duniyar ma me zaka tsina na alkhairi ne ko sharri ne makomanka za ta yi kyau ko za ta yi muni wannan tuni Allah ya riga ya sani wa hiya makhluqa qabla al-ajsad kuma dole mu yadda tsakanin gangan jiki da rai wanne Allah ya fara yi dole mu yadda rai shine farko karka dauka a jikinka shine farko kafin rai babu ranka shine farko saboda ka in ka koma ta gefen rai da kai da babanka lokaci guda kuka yi saboda gaba ɗaya sai da Allah ya halicci rayukan 'yan adam karkab sannan Allah ya busa ma annabi Adam ya ba shi damar walwala a doron ƙasa. An gama halittan duk wani rai sai Allah ya zuba su a ƙashin bayan annabi Adam. Tuntuni Allah ya gama. Kar ka dauka akwai wani abin da Allah bai san shi ba ya san kome ya tsara kuma akan tsarin sa abu ke tafiya don haka Allah ya riga ya sani ya riga ya halicci rayuka bayan ma ya halicce su wanda hujja ta tabbatar don akidar ahlus sunna kenan sai da Allah ya tara mu kaf a fili guda rayukan ya ce shin ba ni ne Allah mahalicin ku ba sai muka ce kai ne Allah mahalicin sai Allah ce to an gaba sai ɗebi rayukan sai zuba kashin bayan annabi adam nan ne za a samu baba da kaka da jika da sauransu in lokacin ka bai yi ba ba za ka zo duniya ba amma rayukan tuntuni Allah ya yi su hiya makhluka qabla al-ajsadi wa mustaqarruha an yamini adam wa shimali wa qad ulima bima yasiruna ilayhi an riga an gaya ma annabi adam makomar kowa annabi adam kuma kaga ikon Allah ya gane domin Allah sai da ya nuna masa rayukan yan adam kaf kuma wallahi ya ga kowane mutum ɗaya bayan ɗaya har da kai shi ya sa lokacin da ya ga annabi dawud sai annabi dawud ya burge shi sai ya ce a ƙara mara yawan shekaru don ya ga annabi dawud yana da shekaru 60 ya ce a ƙara mara 40 su zama ɗari ai 60 sun yi kaɗan ya mar kyauta ga annabi adam sai da ya kalli kowane rai haka hadisan manzon Allah suka tabbatar mana to sannan sai Allah ya ɗebi rayukan ya saka a baya Ya'ani na samu banihi amun ya'ani eh, Allah ya zuba rayukan ‘ya'yansa gaba ɗaya a ƙashin bayansa alhamdulillah ku ci gaba sun ma'araja jibrilu annabi sallallahu alaihi wasallam ce sai mala'ika jibrilu ya haura Hata a ta sama a saniya har sai da ya isa sama ta biyu faƙala likhaziniha sai mala'ika jibril ya gaya wa mai tsaron sama ta biyu Ifta ka buɗe faƙala lahu sai mai tsaron sama ta biyu ya faɗa mar mislama ƙala lahu sama duniya irin abin da mai tsaron sama ta kusa ya gaya mishi kaga ya takaita labarin wato lokacin da annabi eh, mala'ika jibril ya isa sama ta biyu ya nemi a buɗe. abinda mai tsaron sama ta farko ya gaya wa mala'ika jibril irinsa ne mai tsaron sama ta biyu shi ma ya gaya wa eh, mala'ika jibril fafataha sai ya buɗe kofa to nan duk wannan labarin ana suke bayarwa yanda Abu Zar Jifari ya gaya mishi ya ji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa fa qala anasun sai Anas ya ce radiyallahu an kaga Anas yana gaya masa sahabbai yana eh, almajiransa yana gaya ma almajiransa hadisin Abu Zar Jifari da yazo daidai nan sai ya ce ma almajiran fa dhukira a labarin da aka gaya mana game da Abu Dharr an faɗa mana annahu waje da fi samawati a tafiyar da annabi ya yi ya taras a cikin sammai ya tarar da adam da idrisa da musa da isa da ibrahim salawatullahi alaihi wato tsira na Allah ya tabbata gare su kaga kenan an takaita maka ba kamar yadda yazo a waɗancan riwayoyin annabi ya haɗu da annabi Idris a kaza annabi Musa a kaza annabi Adam a wuri kaza sai ya takaita wato a wannan tafiyar dai annabi ya samu haduwa da waɗannan annabawan walam yasbut kaifa manaziluhum bai tabbata bai tabbata ta inda masaukin annabawan yake wato ba a bayyana ba a wannan riwaya ta Abu Zarri ba a ce wannan annabin yana sama ta kaza wancan annabin yana sama ta kaza sai zama riwayar Abu Zarri an dai ce a tafiyar kawai annabi ya samu haduwa da annabawan amma ba a faɗi gurarensu ba gaira sai dai annahu zukira annahu wajada adam fi sama'id duniya abinda aka ce ya tarar da annabi adam a sama ta kusa kaga an gaya mana annabin farko wa ibrahim fi sama'is sabi'a da annabin ƙarshe annabi ibrahim yana sama ta bakwai annabi adam yana sama ta ɗaya kaga an faɗa maka farko da ƙarshe amma tsakiyan fa a wannan hadisin ba a bayyana masaukin annabawan ba ba a bayyana cewa ai annabi Idris ga inda yake annabi Adam ga inda yake ba misali to sai ya ci gaba da karanta hadisin kuma kaga wannan bayanin Anas ne bayanin Anas ne ga almajiransa sannan sai ya dawo ya ci gaba da karanta hadisin manzon Allah yanda annabi ya gaya musu Abu Zar gifari manzon Allah ya ce, qala falamma marra jibrilu a lokacin da jibrilu ya wuce wa rasulullah da shi da manzon Allah suka wuce Idris bi Idrisa qala sai annabi Idris ya ce marhaban bin nabiyyi salihi wal akhi salihi maraba da annabin kwarai kuma dan uwan kwarai kuntu sai na man haza wane ne wannan Kala sai ya ce haza eh haka ne haza Idris wannan shine annabi Idris alaihi salam kala yace summa marartu bi Isa sa'annan na wuce annabi Isa kaga a wannan riwayar sai zama annabi Idris aka fara haɗuwa da shi kafin annabi Isa kaga ya bambanta da waɗancan riwayoyin da muka karanta wanda annabi Isa da annabi Yahaya annabi ya same su kafin ya haɗu da annabi Idris alaihi salam amma anan kaga sai zama an samu a takdimu ta akhir na wuce annabi isa sai ya ce marhaban bin nabiyyi salihi wal afi salihi maraba da zuwan annabin kwarai kuma dan uwan kwarai Kala sai ce ƙultu man haza sai na ce waye wannan Kala sai ce haza isa haza isa bin maryam wannan shine annabi isa dan maryam kaga a riwayar Abu Zar al-Ghifari ba a ce annabi ya hadu da shi tare da annabi ya haya alaihi masallam ba kala yace summa marartu bi Musa sai na wuce annabi Musa alaihi salam fa kala sai ce marhaban bin nabiy Salihu wal akhi salih mara bada annabin kwarai kuma dan uwan kwarai kala sai ce fa qultu man haza waye wannan wato annabi yace sai na tambayi mala'ika jibril waye wannan kala sai ce haza Musa قال ثم مررت بإبراهيم سينا وجه النبي إبراهيم قال شيني نكرشي فقال سيدي مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح mara ba da annabin kwarai kuma ɗan kwarai saboda annabi ibrahim kakan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ƙala ke kultu man haza sai na ce ma mala'ika jibril waye wannan qala sai ce haza ibrahim wannan shine annabi ibrahim alaihi salam to anan kaga mun karanta hadisin Anas bin Malik wanda ya ruwaito daga Abu Zarrin al-Ghifari to shine shi malamin nan sai ya ce mana qala ibn shihab al-imam az ibn shihab ibn shihab ya ce wa akhbarani ibnu hazmin ibnu hazmin abubakar bin muhammad al-madani ba ibnu hazmi al-andalusi ba wanda yana cikin salaf yana cikin salaf yana cikin atba'u tabi'in shi wannan ibnu hazmi da ake kira abubakar bin muhammad al-madani ya ce anna ibnu abbas mutane biyu da abdullahi bin abbas da abu habbatal ansari sunan shi amiru bin abdi amrin amiru bin abdi amrin al-ansari amma ya shahara da abu habba abu habbatal ansari waɗannan sahabbai guda waɗannan sahabbai guda biyu radiyallahu anhuma Allah ya kara musu yarda ya kula ni suna cewa kaga mun bar magana game da hadisin Abu Ka kaga an samu wata riwaya tawa mutane guda biyu abu eh, abdullahi bin abbas da abu habbat al-ansari a riwayarsu suna cewa ƙala rasulullah manzon allah ya ce sun ma'ori jabi sai aka haura da ni hata bahartu har sai da na isa bi mustawa wani wuri asma'u sarifal alƙalami ina jin ƙaran alƙaluma kaga kenan an kai annabi wani guri manzon Allah yana isa wannan gurin sai yana jin karan rubutu kawai ake da aka je wannan gurin manzon Allah ba abin da yake ji sai karan rubutu kamar dai a ce gidanka yana kusa da bakin titi kana jin wucewar motoci to manzon Allah an zo da shi wani guri daga nesa karan alkalami rubutu kawai yake ji ana yi to anan ya zama aka samu mushkila mushkilar ita ce asali akwai hadisan abdullahi bin abbas allah ya kara masa yarda wanda mun san da wannan hadisi yana arba'un hadis lokacin da annabi yake gaya ma abdullahi bin abbas yana ce mar ya gulam inni u'allimuka kalimatin zan sanar da kai wasu kalmomi ihfazillah yahfazka ka tsare allah in ka tsara Allah to Allah zai tsare ka ihfazillaha tajidhu tujahaka ka tsare Allah za ka same shi a gabanka sai annabi ya ce mar idza sa'alta fas'alillah idan za ka yi roƙo ka roƙi Allah wa idza sta'anta fasta'in Indillah! in ka nemi taimako ka nemi taimakon nan a wurin Allah annabi ya ce mar wa'lam ka sani ya kai yaro annal ummata da dai duniya lawujtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in da duniya za ta haɗa kai akan ta amfanar da kai Lamyan fa'uka ila bi shay'in qad katabahu laka ba za su taba amfana ka ba sai abinda dama Allah ya rubuta za ka samu. Wa inijtama'u kuma da za su haɗu a wata riwayar, wala wujtama'u da za su haɗu ala an yă durruka bishe'in a cewa za su cutar da kai wato da duniya za ta haɗa kai a kan cewa ta cutar da kai lam ya ka duniya ba za ta iya cutar da kai ba bishai'in qad illa bishai'in taba Allah Allahu alayka wanda wato duk abin da kaga ya same ka dama Allah ya rubuta zai same ka wato duniya ba wanda zai maka wani abu sai abin da Allah ya kaddara wannan shine abin da manzo Allah ya faɗa in kaga ka samu babu shakka akwai buƙatar kai godiya don annabi ya ce wanda baya gode wa mutane bai gode ma Allah saboda duk wanda sababi ya biyo ta hannunsa shi ma Allah ya nufin rahama gare shi a dalilin wane ka samu kuɗi to za ka yi mar godiya amma da wane da ba wane wallahi sai ka samu don Allah ya kaddara za ka samu don haka babban godiyar yana ga Allah shine a ƙarshe annabi ya ce ma eh, eh, abdullah bin Abbas rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf an ɗaga alƙaluma kuma warkokin sun bushe wannan hadisin ya inganta yana sahihu tirmidhi hadisin 2516 kaga annabi ya tabbatar an riga an dauke alƙaluma rufi'atil aqlam takardar da aka rubuta ƙaddara ma ta bushe to sai kuma ga hadisin nan mun karanta kuma wannan ma riwayar Abdullah bin Abbas din ce har yanzu kaga Abdullah bin Abbas din ne annabi ya gaya mar wancan magana kuma shi ya rawaito wannan hadisin hadisin al-Isra manzo Allah ya ce an kai ni wani guri idan aka ce mustawa manzo Allah bai faɗi ainihin gurin ba illa kawai ya ce wato an kai ni wani bigire wannan bigiren ina jin ƙaran alƙaluma a ina gurin yake sai Allah amma dai ba shakka su yana sama da sama ta bakwai an kai shi wani guri wanda har annabi yake jin ƙaran alƙaluma to waɗannan alƙaluma kuma in ka dubi wancan hadisi da muka karanta ba annabi ya ce an ɗaga su ba an riga an ɗaga alƙaluma kuma takardun da aka rubuta kaddara ma ta bushe to tun da takardu sun bushe a tsoffin mawjuda lillahi kutibatil maqadir waɗannan takardu da aka rubuta ƙaddara kamar da hadisi ya nuna munzu hamsin na alfasana shekara dubu hamsin kafin ma a fara halittar duniya an gama rubutawa don haka ba a goge ƙaddara ko da wasa to amma gashi kuma annabi ya ce an kai shi sama ya ji ƙaran alƙaluma ya za a haɗa waɗannan kaga mushkila ne don annabin da kansa shi yake faɗa rufi aqlam wa jafati suhuf al imamul al-khattabi da malaman suna da yawa sun yi magana wato mushkila ce ga wanda bai sani ba amma babu shakka babu wata mushkila tattare da wannan ah, rashin sanin rashin tattaro hadisan manzon Allah wuri guda shi zai sa mutum ya ɗauka kamar akwai tubka da warwara alhali ba haka bane in ka dubi littattafai da dama kamar sharhun nawawi ala sahihi muslim a juz'i na biyu shafi na 221 ya ɗauko bayanin masana na farko kamar al'imam khattabi babu shakka an kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wani guri a saman sama ta bakwai babu wanda ya san gurin sai allah don abinda manzo allah ya faɗa ke kenan bai kira sunan gurin ba illa da kawai ya ce bi mustawan asma'u sarifal akalami, me ake nufi da sarifal aqlam sautal aqlam Asarif shi ne sautu an kai ni wani guri da nake jin ƙaran alƙaluma ba shakka an kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan gurin yana jin ƙaran alƙaluma ana ta rubutu ana ta rubutu ana ta rubutu to waɗannan alƙaluma kenan to abinda zaka gane waɗancan alƙaluma da annabi yake gaya ma Abdullahi bin Abbas an riga an ɗauke waɗannan alƙaluma na ƙaddara ne kaga kenan alƙalami ba ɗaya ba ne shi ne abu na farko da ya kamata mu tabbatar alƙalami idan ana magana alƙalami idan ka dubi alƙur'ani zuwa ga hadisai za ka samu ba guda ɗaya ba ne amma akwai babban akwai babban wannan babban alƙalamin ne musamman Allah ya saukar da sura saboda rantsuwa da shi nun walƙalami wa ma wa ma yasturun wannan rubutu da alƙalamin farko alƙalamin farko wanda shi ake cewa inna hulƙalamin ladhi aqsama Allahu bihi shine alƙalamin da Allah ya yi rantsuwa da shi wannan alƙalami ya samu hadisai daban-daban daga manzon Allah babu shakka shine zo a hadisin Abdullahi bin Abbas misali akwai hadisin Ubadah bin Samit wanda ya zo da riwayoyi daban-daban akwai riwayar da ta zo tana sahihu abi dawud hadisin 4700 annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna awwala ma khalaqa Allahu al abu na farko da Allah ya halitta shine al halittan farko shine alkalami qalami fa qala lahu sai Allah yace uktub kai rubutu qala sai yace rabbi wa ma aktubu to Allah me zan rubuta in ji alƙalamin Allah ya halicci alƙalami shine halittansa na farko ce kai rubutu sai ce me zan rubuta ƙala sai an Allah yake mar oktun maqadira kulli shay'in hatta ta kuma saatu ka rubuta ƙaddaran komai daga yanzu har tsayuwar sa'ar ƙarshe na na na duniya saboda haka fajara bima huwa ka'inun ilal abadi riwaya ta biyu kenan fajara bima huwa ka'inun ilal abadi alƙalamin da kan da kansa ya dinga zana duk abin da zai tabbata har abada sai da ya gama rubuta shi wannan yana sahihu tirmidhi hadisi na 3319 hadisin ubadatu bin samit yana sunan abi da sunan tirmidhi to wannan alƙalamin shi ake kira awwalul aqlami alƙalamin farko wa afdaluha wa ajalluha wani alƙalami ya fi daraja a duniya sai ka ce shi wani alƙalami ya fi falala a duniya shi ne wannan galibin malamin tafsirin da za ka buɗe tafsirai tafsirai suratul qalam nun wal qalami wa ma tafsirin wannan gudun za ka ga eh, abin da galibi malaman tafsiri suke faɗa kenan wannan alƙalamin da Allah yake rantsuwa da shi shine alƙalamin farko wanda Allah ya halitta wanda ya rubuta duk abin da Allah zai halitta to akwai alƙalami na biyu wanne ne alƙalami na biyu shine alƙalamin wahayi kaga wancan alƙalami ya gama aikin sa aiko ya rubuta duk abin da zai faru duk wani abin da zai faru ya riga ya gama rubutawa to amma kuma akwai alƙalami na biyu Wannan shine alwahayu ladhi yuktab bihi wahayu ila anbiya'ihi duk wani wahayi da Allah zai ga annabawa duk wani sako da Allah zai wa manzanni to sai zama sai a je wannan lauhil mahfuz sai a ɗauko a yi kofin abubuwan da ke ciki a rubuta me yasa saboda za a ba ma kowa aikinsa saboda mala'iku suna da aiki Allah ya sa mala'iku aiki wannan ga aikinsa wannan ga aikinsa to akwai mala'ikun da aikinsu shine kofi abinda yake cikin wancan littafin da Allah ya rubuta Allahul Mahfuz suna kofi suna sanarwa ga waɗanda Allah ya nufin a sanar hatta alqur'ani ai daga nan aka rubuto shi shi sa Allah yake cewa inna anzalnahu fi lailatul qadri An zalnahu ai an rubuta an saukar ne daga lauhil mahfuzi dama can an rubuta shi a cikin lauhil mahafuzi, wanda wannan alƙalamin ya rubuta tunda Allah ya yi umarni ga alƙalamin uktub maqadira kulli shay'in kaga hatta alquran har ma alƙur'an yana daga cikin abinda wannan alƙalamin ya rubuta saboda haka idan Allah zai aiko annabi sai mala'iku su yi aiki waɗannan mala'iku za su yi kofin duk wani saƙo sai su kawo shi ga wannan annabi don haka ya sa waɗannan mala'ikun ba mutum ɗaya ba ne suna da yawa shi sa Allah ke fi suhufin mukarrama marfu'atin mutahara bi aidi safara kiramin barara kaga ba mutum ɗaya ba ne to ashe suna ta rubutu aikinsu kenan domin kowane mala'ika da irin aikin da yake ma Allah su waɗannan mala'ikun aikin su rubutu ne kur su yi kofin abin da ke lauhin mafuz su sanar da wanda Allah ya ce a sanar idan sako ne a aika ma eh, ko kuma manzo idan kuma wani aiki ne a sanar da mala'ika game da aikin kamar misali akwai mala'ika wanda ke kulawa da rabon ruwan sama to wannan rabon ruwan sama ai yana lauhil mahfuz za a yi ruwa wuri kaza na minti kaza a ranar kaza to za su yi kofi sai a gaya wannan mala'ika kai ke kulawa da hadarin gari kaza da kaza ga abin da muka yi kofi ka sani sai a gaya mishi wanda kuma duk wannan ana yi duk shekara sai an saukar da ilimin abin da zai faru nan gaba na shekara guda don haka yasa mala'iku suna sani mala'ika ya san wane zai mutu bana ranar kaza ga watan kaza saboda Allah ya riga ya faɗa mar aikinsa eh, shi ne kaza ya riga ya sani akwai mala'iku waɗanda aikinsu shi ne karɓar rayuka to kowa da irin aikinsa kuma abin da Allah ya rubuta a lauhin mahfuzu shi ne za a yi kwafi a gaya musu kaga an samu alƙalami na biyu amma alƙalami na biyun ba guda ɗaya ba mala'iku da yawa su suke kulawa da wannan alƙalami e, kamar yadda Allah ya faɗa a cikin alƙur'ani bi aidi safara bi aidi hannuwa A safara waɗannan mala'iku ne waɗanda aikin suke nan su rubuta su isar da saƙon ga ga manzanni in ka dubi littafin wato sharhul aqidatu tahawiyya littafin ibnu abdul izz al-hanafi a mujallal nabi shafin 345 ibn abdul izz al-hanafi magana game da waɗannan alƙaluma guda hudu yana cewa alƙalamul awwalu alƙalami na farko al'ammu shamilu li jami'il makhluqati wannan alƙalami shi ya rubuta duk abin da ya shafi halittun Allah wa huwa ta taqaddama dhikruhu ma al-lawhi don haka idan ana magana lauhil mahfuz wani alƙalami ne ya rubutu akan wannan Allah shine wancan alƙalamin da Allah ya rantsuwa da shi to kaga kenan an samu alƙalami na farko wal qalamu sani alƙalami na biyu wannan aiki ne na mala'iku waɗanda ke rubuta duk abin da ya shafi hukuncin Allah to hatta ‘yan adam lokacin da Allah ya halicci annabi Adam huwa qalamun amun aidan lakin libani Adam da Allah ya halicci annabi Adam sai Allah ya rubuta duk abin da zai faru ga zuriyarsa an riga an rubuta an riga an sani ورد في هذا آيات تدل على أن أن الله قدر أعمال بني آدم الله يا رجايا قدر shekarun da ya ɗiba ma 'yan adam gaba ɗaya a duniya duk wani abin da ya shafi 'yan adam mala'iku sun rubuta duk abin da ya shafi mutane an riga an rubuta 'yan adam za su yi shekaru kaza a duniya wa arzakahum wa abincin da za su ci duka Allah ya ɗiba ya bayyana sa'adatu zaman lafiyar da za a yi tashin hankali da za a samu faɗace-faɗace da za a yi duk wata rigimar da kaga ana fama da ita a duniya wallahi Allah ya rubuta tun tuni yaushe ne aka rubuta da aka halicci annabi adam kafin ma ya fara rayuwa a doron kasa Allah ya gama don haka za a halicci wane da wane a wuri kaza ga shekaru da za su yi to kaga an samu alkalami na biyu wanda ya shafi rayuwar kowa idan ta gefen mala'iku ne a gaya musu aikinsu idan ta gefen mutane ne an riga an rubuta abin da ya shafe su to sai alƙalami na uku wanne ne alƙalami na uku hina yursalul malaku ilal janin lokacin zuwanka duniya ya yi? sai a ciro ka daga ƙashin bayan mahaifinka a dawo da kai mahaifiyar mahaifiyarka mahaifa na mahaifiyarka idan aka kawo mahaifar mahaifiyarka aka saka maniyi to daga lokacin mala'ika zai taho yursalul malaku ilal jani fi batni ummihi lokacin da mani ya kai wani adadi na kwanaki sai mala'ika ya zo ya suranta halittan shi kansa mala'ikan bai san me za a yi ba namiji ne mace ce Allah da ya aiko shi aikinsa shine ya suranta halittan don haka sai ya tambayi Allah me za a yi to dama Allah ya riga ya gaya wa mala'ikun nan aikin su kenan za su gaya mar waɗannan mala'iku sai sanar da shi wannan ga abin da Allah ya faɗa a littafin lauhin mahfuz wannan mutumin da zaka halitta namiji ne ga yawan shekarunsa shi yasa annabi ya bayyana mana a cikin hadisi yi umar bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyyun aw sa'idun za a rubuta arzikinsa shekarun da za ka yi wace irin rayuwa za ka yi a doron ƙasa mutumin kirki ne ko mutumin banza ƙarshen al'amarinka na ƙwarai ne ko na banza makomarka aljanna ne ko wuta wallahi an rubuta tun ma ba a haifi jinjiri ba kaga an samu alƙalami na uku sai alƙalami na hudu almawbu'u alal abdi inda bulugi shi wannan alƙalami ba zai fara aiki ba sai ka balaga shi kuma wannan alƙalami Allah ya haɗa ka ne da wasu mala'iku waɗanda za su yi ta rubuta aikinka, kiraman katibi na ya alamuna ma taf'aluna. Kaga an samu alƙalami, ai don Allah ya ce katibi na masu rubutu ko, kaga wani alƙalami yana aiki a kanka, amma wani alƙalami bai shafi ƙaddara ba. Aikinsu shi ne mai kai su rubuta, ba wai a ciro abin da ke littafi a faɗa ba, a'a, Abin da kake aikatawa shine alladhina yaktubuna ma yaf'aluhu banu adam abinda yan adam suka aikata shine waɗannan mala'iku suke rubutawa wanda ya tabbata a hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan haka zaka iya fahimta zaka iya fahimta idan aka ce annabi Muhammad Allah ya kai shi wani guri a sama ya ji ƙaran alƙaluma kaga yanzu ka gane wani alƙalami ne idan ma wani ya karanta maka ai annabi ya ce rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf sai ce to ai alqalami ba ɗaya bane wancan alqalamin na farko na rubutun kaddara shine wanda an riga an daga takardan ya bushe ba wanda ya isa ya goge abin da ke cikin lauhin mahfuz kuma abin sha'awa shine ba ma annabi Muhammad kadai ba wallahi hatta annabi Musa alaihi salam lokacin da Allah ya gana da annabi Musa shi ma annabi Musa ya ji ƙaran waɗannan alƙaluma wato mutane biyu ne suka isa wannan gurin mutane biyu suka ji ƙaran waɗannan alƙaluma daga annabi Muhammad sai annabi Musa alaihi wassalatu wassalam zaka gani in ka dubi tafsirin suratu Maryam aya ta biyu? inda Allah yake cewa wa qarrabnahu najiya mun kusantar da annabi Musa ta wajen ganawa Abdullahi bin Abbas sa'id ibn jubairin suka ce Adanahu, hatta sami asarifal aqlami Allah ya kusantar da annabi Musa qarrabnahu kaji zahirin kalmar ai qarrabnahu mun kusantar da annabi Musa har sai da annabi Musa ya ji ƙaran alƙaluma da ake rubutu na ayyukan mutane ya ji ƙaran alƙaluma kuma akwai fassarar da aka samu daga sayyidina Ali bin Abi Talib shi ma yana cewa ai Allah ya rubuta ma annabi Musa kataba fil alwahi kulla shay'in to ai lokacin da Allah ya rubuta ya rubuta alluna ga annabi Musa ana rubutu ga annabi Musa wa huwa yasma'u sarifal aqlami fi lawhin annabi Musa yana kan dutsen tur ana rubuta mai wato ana rubutu na attaura anan Musa yana jin ƙaran alƙaluma kaga kenan ba ma annabi Muhammad shi kadai bane in ka dubi Fathul Bari um, mujallad na ɗaya shafi na hamsin da biyu sharhin hadisin Anas bin Malik zaka gani to sai mu ci gaba qala Abubakar bin Muhammad ibn Hazm al-Ansari to sai ya dawo kuma har yanzu hadisin Anas bin Malik amma wannan hadisin na Anas da zamu karanta kaga ba wai yana bada labarin Abu Zarri bane wannan hadisin Anas kai tsaye yake ba da labarin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala rasulullah Anas yace manzon Allah ya ce fa faraballahu azza wa jalla ala ummati sai Allah ya farlanta ma al'ummata 50 salatan salloli guda 50 qala yace faraja'tu bidhalika sai na dawo da waɗannan salloli hatta eh, amurra bi Musa sai na zo wuce annabi Musa alaihi salam faƙala Musa annabi Musa ya ce ma za faraba rabbuka ala ummatika menene Allah mahalicinka ya farlanta shi ga al'ummarka ƙala sai na ce qultu ai sai faraba alaihim 50 salatan Allah ya farlanta salloli guda biyar ga al'ummata faƙala li Musa sai annabi Musa ya ce min faraji'i rabbaka ka koma wato ka roƙi Allah mahalicinka shine muraja'a ka koma ga mahalicinka ka roƙe shi fa inna ummataka la tutiqu zalika domin al'ummaka ba za su iya ba kada sai ce faraja'atu rabbi sai na je na roƙi Allah fa wada'a shatraha sai Allah azza wa jalla ya ya sauke rabi قال يكي فرجعت إلى موسى نداوغ أني موسى عليه na bashi labari. لاباري قال ce, راجع ربك ka koma ga mahalicinka fa inna ummataka la tutiqu zalika al'ummaka ba za su iya ba kala yace faraja'atu rabbi na koma na roki Allah fa kala sai yace hiya khamsun to yanzu sun zama salloli guda biyar haka ne ko wa hiya khamsuna asali salloli guda hamsin ne ladan suna nan na hamsin din amma a yanzu guda biyar ne kaga kowace sallah tana da lada goma kina to sai Allah ya ce ma annabi Muhammad la yubaddalu alqawlu ladayya ba a canza magana gare ni wato ana nufin an iso ƙarshe an iso abin dama can an rubuta a kaddara abinda Allah ya kaddara ma al'ummar annabi Muhammad sallallahu biyar wasallam babu wani wanda ya isa ya sa a canza sun maƙala sai yace ce raja'atu ila Musa na dawo ga annabi Musa fa qala sai ya ce raji'i rabbaka ka sake komawa ga Allah ka roke shi fa sai nace qad istahayaitu min rabbi ni kam ina jin kunyan Allah annabi Muhammad yace ni kam ina kunyar mahalicci na azza wa jalla thumma eh, qala yace thumma talaqa bi sai mala'ika jibril ya tafi da ni hatta na atiya sidratal muntaha kaga a wannan riwayar wato an ba mu annabi sallah kafin ya isa sidratul muntaha amma waɗancan riwayoyi fa ya isa sidratul muntaha kafin a bashi salloli to zaka ga akwai bambancin riwayoyi wanda gaba za mu sharhi akai yace fa gashiyaha alwanun sai ga wasu launuka suna mamaye sidratul muntaha wasu launuka suna mamaye ta la adri ma hiya ni kaina ban san menene ba kaga daidai wannan kalma shi yasa ake cewa ba wai ilimin komai Allah ya sanar da annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam Allah ya samu gadi mai annabi ya faɗa da kansa na ga wasu launuka ga sidratul muntaha sai ya ce mene la adri mahiya ni kaina ban san menene ba kaga kenan ilimin Allah yana da yawan gaske ba duka bane eh, halittun Allah suke sanin abinda Allah subhanahu wataala ya kaddara قال يتي ثم أدخلت الجنة سيأك شكد نجدا الجنة فإذا فيها سيغا شأجدا الجنة جنابذ ناغ إركا إركا جني إذا أكت جنابذ إن كدبي لسان العرب martafa min shay'i duk duk ginin da aka yi shi da girma to wannan shi ake cewa aljanabir an yi ginin wato aljanna ginin ta ba kamar na duniya bane a yi maka gini ƙanana a'a manyan gini ne a gidan aljanna shi ya kira shi janabizu lu'lu'i manyan gini na lu'lu'u wa idza turabuha sai na ga kasar aljanna ma almisku turaren almiski ne wanda shi ya nuna aljanna ba kamar duniya ne. Allah ya samu komar mu to wannan hadisi da muka karanta yana sahihul bukhari babu kaifa furibatis salatu fil isra'i hadisin 349 yace qala hafizahullah to me littafin nan da ya kawo wannan hadisin sai yace wa rawahu muslim kuma al-imamu muslim ya ruwaito fi sahihi yana littafin sa ingantacce ya taho ta riwaya an harmala riwaya ta harmala asali yanda hadisin ya zo yana babul isra bi rasulillah ila samawati wa fardi salawati wannan hadisin a sahihu muslim kenan shine hadisin 163 abinda hadisin ya zo wa haddathani harmalatu bin yahya at-tujibi akhbarana abdullah bin wahb al-misri قال أخبرني يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال كان أبو ذر يحدث wannan shine hadisin ya zo a sahihu muslim shine abinda mai littafin yake mana ishara da shi wato hadisin muttafaqun alai hadisin yana sahih bukhari yana sahih muslim anna rasulullahi qala furija saqfu baiti wanda shine farkon hadisin da muka karanta to sai fassara kalmomin da suka zo a cikin wannan hadisin yace wal aswida kalma ta al aswida lokacin da annabi ya shiga sama ta daya yace ya ga wasu baƙaƙe a gefen annabi adam idan aka ce al'aswida jam'u na asawadu shine al'aswida me ake nufi A shaksu ya ga alamar mutum ya ga jiki na mutane wato na samu banihi yana nufin rayukan ‘ya'yan annabi Adam ai arwahu banihi shine samu don kalmar an samu ita ce a ruhu wasta hayaitu, in ka dubi cikin hadisin ya kawo annabi ya ce na ji kunya hayaitu min rabbi hayaitu, biya in wahida ko ya eh, shi shine da ya'un guda daya luga ne wato akan ce istahaitu ko a ce hayaitu? wanda kowanne yana matsayin luga a harshen larabci wato babu damuwa wa fi riwayatil layth bin sa'd al to akwai riwaya ta allaitu bin fahmin wanda ya ruwaito daga yunus bin yazid al'aili wancan riwaya ta al'imamu muslim riwaya ta harmala bin yahya at-tujibi an abdullahi bin wahabin al-misri sannan an yunus bin yazid al'aili to akwai riwaya kuma wanda ya kawo nan shine yunus bin yazid al'aili ta hanyar allaitu bin sa'adin faraja'atu rabbi azza wa jalla nai ta komawa ina roƙon Allah na. fa wada'a anni shatraha haka ne sai Allah ya sauke min rabin sallolin to wannan eh, hadisin da muke karatu ba shakka hadisi ne wanda yake daga Anas bin Malik Anas ya bada labari kashi biyu na ɗaya riwayar Abu Zar al-Ghifari na biyu hadisin ubayyu bin Ka'abin. don haka inda za ka tattaro riwayoyin za ka samu hanya biyu ne amma abinda shi malamin da yake tabbatar mana riwayar abu zarril gifari ita ce ingantacciya kuma gaskiya ne don yana daga cikin bayanin abu hatimin razi a kitabul ilal ya yi magana game da waɗannan riwayoyin ya ce min human ya ƙulu an zuhuri an anasin an ubayi bin ka'abin na biyu fa an zuhuri an anasin an abi zarrin kaga kenan hanya biyu ce ko dai Abu eh, Anas ya ruwaito daga Abu Zar Gifari ko kuma Anas ya ruwaito daga Ubay bin Ka'b wannan dukkan su manyan sahabbai ne amma riwayar da tafi inganci ita ce riwayar Abu Zar Gifari qala sai ce zalika khamsa marratin wato ya faɗi haka sau biyar eh, a wata riwayar yana yana zuwa wajen Allah ya nemi ragi ya dawo annabi Musa ya ce koma to sai ya sake bayani game da kalma ta al janabizu jam'ul junbaza junbaza shine aljanabizu eh, wato dirka dirka manya martafa Amina shayi kamar da muka ce yana lisanul arab a mujallal na uku shafin 211 idan eh, babban idan aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga gidan aljanna to duk abin da ya taras a gidan aljanna din nan yana da girma shi yasa ya kawo wannan kalma ta aljanna za wa hiya mithlul qubba wato yana kama da qubba da ake sawa a saman masallaci Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى Ali Muhammad. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا وجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب